Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron tattaunawa ta musamman tsakanin wakilan addinin Musulunci da na Kirista a Abuja. Taron tattaunawar da ya samu halartar wakilin kungiyar Shi'a, Izala, Tijjaniya, rundunar 'yan sanda, lauyoyi masu kare haƙƙin mata, jami'an gwamnati da kuma fasto aminci a bangaren addinin Kirista. Haka kuma taron ya duba mahimmancin bin dokokin ƙasa da kaucewa fito na fito da jami'an tsaro tare da bin ka'idar fitowa zanga-zanga ga ƙungiyoyin jihohin da ke da irin wannan tsari. Dr. Umar Labdo shi ne ya wakilci kungiyar Jibwis. An zo an tattauna da niyyar fahimtar juna kuma an yi magana cikin yanci da yan uwantaka da lalama inda kowa ya fito da abin da yake cikin zuciyarsa wanda na tabbata wannan ya haska mana fahimtar juna. Abubuwa da yawa wanda da ake zato ba haka suke ba yanzu an ga yadda suke hakikanin su domin kowa ya zo ya yi magana ya bayyana abin da yake cikin zuciyarsa. Muhammad Alkasim Yahya sakatare na kasa kungiyar jama'iyyar Ansaruddin Attijaniya. Ta'addanci daban addini daban gaba ɗaya mutuntaka ya nisanta da ta'addanci. mutum ya kashe wani ko ya taba dukiyan shi ko ya zubar da jinin shi wannan abu ne mai nisa wanda yake dukkanin addinin duniya ya kalubance shi saboda haka abin da muke kira zaman lahiya ka gano cewa da Allah bai bukata al'umman nan da bai samar da ita ba kabilu daban-daban tunani daban-daban fikira daban-daban saboda mu amfanar da junanmu ba dole bane kai abin da kake kai ko ka fahimta ka ce sai wani ya fahimta ko yana kai a'a abin da ka fahimta ka rika amma dai mu fahimta kowa ya zauna da kowa zaman amana Muhammad Ibrahim Gamawa da ke wakiltar kungiyar Shi'a ya bayyana mahimmancin taron mun baje koli mun faɗi abubuwan da da daman mutane ba sani ba mun samu gana da da suke ta yaya ta mu da wani suna kuma mun gaya musu ko waye mun gode wa murya Amurka ta kira wayanda muke gani da can ba su fahimce mu ba mun kuma bayyana kanmu kuma muna fata insha Allah ku yi irin waɗannan kuma za mu amshi goron gayyata a duk lokacin da kuka sake kira mu Pastor Simon AS Dolly tsohon shugaban matasan Krista a Najeriya in ba ana haɗu ana yin abubuwa haka ba ba za samu mu gane kuskuren mu kuma da gyare-gyare da za mu samu cin gaba abu ba addinin guda ɗaya ne sai dai rashin fahimta ne tsakaninmu masani kan harkokin tsaro comrade aliyu waziri ya jaddada mahimmancin zaman lafiya wannan dama da aka samu da kungiyar shi'a da ta izala da ta tijjaniya da ta me ai kokari har wakilan boko haram ma a gayyato su a zo a zauna da su don a samu sulhu da cin gaban kasa rahma abdulmajid marubuciya ce kuma mai kare harkokin mata daga cikin manya-manyan abubuwan da ya kamata mu gane mu gane shine duniya na cike rikici a yanzu rikice-rikice na addini na na al'adu na kabilanci na menene irin wannan zaman tattaunawa ya fi magance irin waɗannan rikice rikice maimakon amfani da makami ko karfin soja. Irin waɗannan taruka kan taimaka wajen fahimtar juna da ka iya zama yunkurin wanzar da zaman lafiya a ƙasa. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.